وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na tamanin da uku babi na ɗari biyu da hamsin da tara hadisi mai lamba ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya babu manistan tsara fi awwalin matsar babu wanda ya shiga ruwa domin ya jiƙe a farkon ruwa ruwan farko da za a yi in damuna ta kama sunna ne ka shiga ka jiƙe da wannan ruwan ruwan farko na damuna farko ka shiga ka jiƙe sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi abdullahi ɗan umar abdullahi dan abbas sukan bude kansu ruwa ya jika kansu su shashafe jikinsu su ce saboda Allah ya ce wa anzalna minas sama'i an tahura mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki li kun bihi domin ya tsarkake ku da shi da yake cewa wani zalna minas sama'i an mubarakan an kira shi mubarakan an kira shi tahura kuma ya ce li kun bihi ta haka annabi sallallahu alaihi yakan shiga ruwan farko ya jika shi domin wato albarkar da ke cikin ruwa da kuma yana kiransa hadisu ahadin bi rabbihi ma'ana sabon kirkira ne daga Allah Allah ya kirkire shi bai daɗe da rabuwa daga sama ba wannan sunna ce kamar yadda malamai suka yi bayanin sharhin wannan hadisi in ka koma fathil bari ka koma sharhu sahih muslim bin hajjaj na al-imam an-nawawi ka koma cikin wato littafin asharhul mumti na Muhammad bin salih al-usaimin da sauran malamai da suka sharhi na wannan hadisi din suka zo suka ce sunna ne mutum ya aikata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر قلنا لما فعلت قال لأنه حديث أهد بربه أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر أنا استمالي يتي رواية شاتيمو تارد منزون الله صلى الله عليه وسلم فحسر النبي ثوبه sai annabi ya buɗe tufansa an gabarinsa ya yaye tufansa ya buɗe jikinsa hatta a sabu mataru har sai da ruwan ya jiƙa shi kulna sai muka ce lima fa'alta yaya ka shiga ruwa ya jiƙa ka ya rasulallah ƙala li annahu hadithu ahadin bi rabbi domin sabon rabuwa ne da mahaliccinsa ma'ana sabuwar halitta ne da kasancewa daga Allah mahaliccinsa so da haka wannan wato sunna ɗin. yana daga cikin sunnoni da ba a rayawa ruwan farko kowa ga ya fito ya jika jikinsa da shi wasu ma sukan jawo kayansu su jika shi kama abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas ya jawo gado ya jawo katifa duka su jike sai ya sa a wanke su sai a shanya su su bushe ta wannan ruwan farko da ya dake su ya sa musu albarka حدثنا إسماعيل باب إن الغنم بركة babin da ya ce kiwon tumaki akwai albarka mutum ya saba da kansa kiwo akwai albarka da noma da kiwo dama duk arziki ne da Allah yake bayarwa ta hanyar wato reno da kiwo mutum ya saba wa kansa da noma da kiwo zai saba wa kansa da juriya zai saba wa kansa da cin halal zai kuma saba wa kansa da dogaro da kai ka noma abin da zaka ci ka noma abin da za ka ci ta hanyar nama da kuma tsirran ƙasa Allah ta'ala za mu ga alkur'ani ya ta kira da noma da kiwo noma da kiwo noma da kiwo a cikin alkur'ani sai gashi yanzu mun ga cewa arzikin da duniya take takama da shi shine noma da kiwo